Assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karan zai mayar da hankali ne kan yawan larurar ciwon kashi ko sagewar gaɓoɓi da wasu kan danganta da lokuta irin na damuna inda hasashe ke nuna cewa ya fi tsananta a irin wannan lokaci. A cikin shirin na wannan mako mun yi uwa da makarbiya wajen bibiyar abubuwan da ke haddasa wannan larura ta sanyin kashi har ma da rigakafin kamuwa daga nau'in cutar. Ko da dai masana lafiya sun ce akwai fa cutuka da dama waɗanda ke haddasa ciwon ko kuma sagewar kashi ba kadai a lokacin damuna ba. Dr Muktar Gadanya ƙwararren likitan al'umma ne a asibitin koyarwa na Aminu Kano a tarayyar Najeriya ya kuma buɗe mana da cikakken bayani kan abubuwan da ke haddasa cutar da ake kira sanyi ko kuma sagewar ƙashi. Akwai masaniyan cewa cututtuka kala-kala cututtuka da dama da suke da sababi daban-daban za su iya kawo abin da za a iya ayyanawa a ce sanyin ƙashi ne a Hausa. Yanzu misali akwai cututtukan da ba na ma ba ne, ba ma na gaɓoɓi bane ini kamar mai ciwon sikari ko mai ciwon taruwan sinadarin uric acid da ake cewa gout zai iya jin wannan sanyin kashin banda wannan kuma akwai wasu cututtuka na daban da su kansu gungu-gungu ne a gungu za ka iya samun kaso-kaso na rashin lafiyan biyar shida yanzu kama wani gungu na rashin lafiya da ake cewa arthritis wanda aka shi shine wasu ke cewa suna da sanyin kashi to yana da kaso-kaso da suke gida wajen shida ko bakwai zai zama wannan arthritis din wanda ake faɗa da kimiyya ya samu asali daga taruwar wasu sinadarai ne a jiki ko kuma ya zama cewa shi kansa jikin ne yake yaki da kwayan cuta fiye da yadda ya kamata to duka wannan yana iya jawo sanyin ƙashi sai kuma akwai wani yanayi da yakan faru ko lokacin sanyi misali a wanda suke da cutar amosanin jini glass, na ce mai vaso-occlusive crisis so yakan faru kaga su jijiyoyin jini sun tattauye sai mutum ya fara jin ciwo a kafahun shi ya fara jin abin da za a iya iya zayyanawa a ce kamar sanyin kashi ne wannan kuma wani sa'in in mutum yana rashin lafiya ba lallai ta kashin ba ko yana mara ne ko akwai kumburan abin da ake cewa tonsil ko akwai kumburar wani halitta a jiki saboda kwayar cuta to garin da himmar da jiki zai yi yaƙi wannan cutan sai ya fitar da wasu sinadarai za su kewaye jikin shi suna neman kwayoyin cuta amma a garin yaƙi da kwayan cutan kuma sai wasu bangarori na jikin shi su ji ba daɗi sai dai ko me yasa aka fi samun karuwa ko kuma tsanantar irin wannan ciwo na ƙashi ko gaɓoɓi a lokutan damuna Dr. Muktar Gadanya ya ce hakan na iya faruwa kasancewar lokacin damuna da makamantansa na da wani yanayi keɓantacce. Akwai wanda zaka ga suna rashin lafiya da tafi tsanani wasu lokacin damuna ne wasu ma lokacin sanyi. Lokacin damuna akwai abubuwan da ke ta'azzara yawan rashin lafiya da, dama wanda hunhuna ta fi tsananta ne lokacin damuna. Yanzu kamar irin abubuwan da suka shafi in mutum yana da wani gungu na rashin lafiya da ake cewa alaji wanda jikin shi kenan yana yakin ba. sakon waje da karfi fiye da kima fiye da yadda aka akasarin mutane suke yi so lokacin damuna akan samu karuwa wannan abubuwan da ake cewa allergens wanda suke jawo wannan saboda bishiyoyi suna yin hunhuna wasu suna yin tsirrai dan fulani ma ina jin suna da sunan da suke ce mai shine kamar janti to garin wannan yaki da wannan hunhunan da kwayoyin bishiyoyi na tsirrai sai kaga kuma ana hadawa da wannan ka shi ma ya zama yana jin ba daɗi wannan kuma ko cikin damunan akan samu karuwan sauro da yake yada malaria so aka samu karuwan sauran nan malaria fa ba kawai zazzabin cizon sauro shine malaria kamar inda aka sani ba kawai yana kawo zazzabi bane akwai wanda zai yi ma zazzabin cizon sauro ya gama amma ba zazzabin da ake ambata sai dai kawai dinga jin kasala da ciwon gaba gaba yana ganin cikin abubuwa da mukan tantance akwai zazzabin cizon sauro a asibiti banda zazzabin kansa wanda kamar yadda na ce ba kullum bane banda dacin baki to ciwon gaba gaba ma yana ciki yana A cikin alamomi manyan alamomi na malaria wanda kuma yakan faru ne saboda kamar yadda na ce jiki yana atisayen koran kwayan cuta sai ya hada hada wanda ba kwayan cutan ba ne sassan jikin mutum. To sai dai likitan ya ce a tsari na ilimin likitanci babu wani abu guda da za a iya cewa shine sanyin kashi kai tsaye saboda akwai cutuka masu yawa da ka iya zama tamkar sanyin na kashi a jikin wasu idan sun gauraya da wasu nau'ikan cutuka. Daman shi sanyin kashi ba za mu ɗauke shi ma a matsayin ciwo guda ɗaya ba sai dai ya zama alaman da ka iya nuna cewa ko akwai wani rashin lafiya wanda kuma tantance me ya jawo wannan abin da za a iya cewa sanyin kashi a cikin gari sai an je asibiti a duba likita bayanin da ya ji zai iya tantancewa daga bayanin a kasar lokaci wani kuma lokaci wani sa'in kuma sai an gwada sai an hada da gwaji ko a dau jini ne ko a dau hoto ne sai a gwada sai a ce to wannan abin da kake ji kamar kashin ka yayi sanyi ga asalinsa sannan kuma akasari akan samu maganin da za a bayan abin kuma ya tsananta kuma ya zama abin da ake cewa osteoarthritis wanda ya tsanani ana iya cewa to za a iya wani aiki ko a canja mutum kokon gwiwan sama gaba daya to kenan a iya cewar akwai wasu hanyoyi da za a ba a yi rigakafi ko kafin a zo batun magani ya eh, rigakafi shine abubuwan da kan iya jawo waɗannan ciwo na gabubba da wannan abin da ake ayyanawa sanyin kashi ya zama an kiyaye su ya zama tsaftan muhalli kar a bar inda ruwa zai taru ya yi hunhuna kar a bar inda kwari musamman ma sauro za su taru su haifar da zazzabin da ba lallai da zazzabi ba su haifar da ciwon da zai jawo a mutuwar jiki da mutuwar gaɓuɓɓa da kuma ciwon kashi sai kuma ya zama an kula da nauyi kar mutum ya nauyi fiye da kima wannan kuma ana samun nasarar rage nauyi ne an ci abinci yadda ya dace lokacin da ya dace kuma wanda ya dace din Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Wani majinyaci da ke fama da larurar ta sanyi ko kuma sagewar kashi ya yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta same shi da ma matakan da yake ɗauka wajen ganin ya samu sauƙi. Ni abin da ya sa ma na san sanyi ne saboda na yi zaman cikin sanyi a lokacin sosai. daga baya kuma bayan wasu shekaru bayan na ba aiki gaskiya ya tambaye ni. Sai ta kasance inda damuna ta zo ko sanyi ya zo ya buga sai na fara jin ciwon gaɓoɓi haka wani lokacin zan ji gaɓoɓi na kamar an dake ni irin ko kamar wani irin da ya ciwo ne dai daban nake ji a cikinsa wanda gaskiya ba zan iya cewa ga irinsa ba ciwo ne mai sosai don ko taɓa ni aka yi sai na zauna wata zai kama ni a hannun hagu zan yi kamar wata biyu ko wata ɗaya da shi in ya saki sai ya koma kafa wani lokacin ya koma min kafafu ma da safe na tashi da safe haka da asuba sai ana sa na a ruwan zafi sannan nake samun ɗan dama dama to dai haka dai ne ta neman magunguna dai abin ya ci tira dai daga ƙarshe na to tun da dai na san abin da na yi da sanyi ina ganin barin nemi na gargajiya. kwararren likitan Dr. Muktar Gadanya ya kuma yi gargaɗi ga masu wasu ɗabi'ar shan magani kai tsaye da zarar sun ji sagewar ƙashi ko kuma ciwon gaɓoɓi maimakon zuwa asibiti kasancewar hakan na haifar da wasu nau'ikan cuta. Akwai illa mutum ya sha magani ba bisa shawaran ƙwararre ba akan aikin magani mukan ga wasu gungu na rashin lafiya da ake ce musu analgesic nephropathy shi illa ne ga kidney wanda sai koda wanda wani sa'in sai an bukaci a yi dashin koda wani sa'in kuma sai an bukaci a wanke jini kuma babban cikin abubuwan da kan kawo shi na gaba gaba ko na uku ko na hudu har da a cikin abubuwan da kan kawo shi har da shan magungunan kashe zogi da radadi ba bisa ka'ida ba duk sanda ka sha wani maganin zogi ko radadi ba bisa ka'ida ba to zai iya jawo illa ga kodaka ko kuma ya jawo ma illa ga tumbinka ya zama ka samu wannan cutin da ake cewa ulcer wanda wasu na alakanta ta da yunwa amma wani sa'in ba yunwa ne ba akasari za ka ga ko ayin cuta ce ta shiga cikin ka ko kuma magunguna ne da ake sha irin na kashe zogin nan da radadi wanda suke zaizai a kariyan da ciki yake da shi daga tarin abinci da sauran sinadarai na, na jiki. Dakta Muktar Gadanya kenan kwararren likita a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu abu abubakar abdulkadir dan gambo kana ni da na shirya na kuma gabatar azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya. thank you